in the land. I miss national service wallahi. Kai shafa. Sai ka saka babban riga. Siyasa zan yi. Amma ku 'yan renin wayo. Ni in kin gani nan yadda nake sai CBN kai tsaye. Failure never overtakes if the determination to succeed is strong enough. Yeah! Clean money. Me yake faruwa ne kake ta dariya sai ka ce mahaukaci? Kai ba ka da ko sai ka ce za ka sarrafa kuɗi? gaba ɗaya shekarun da na kwashe a jami'a babu abin da nake yi kawai sai karatun yadda za a yi a rinka sarrafa kuɗi a ƙasa shikenan harkar man ƙasar nan sai yadda kuma ga dama mu yi da su wani kuɗin fa ne kuɗi si ta sauka ba kakkautawa arziki na Allah ne in ban yi ta maka addu'a talauci ba <laughs> and what you get is what you use oh Ralia long time kaga credit ina ne fa zai dan kare they are graduates ready for the labor market but have their preference call it a dream an illusion Next. of fantasy. Me kake a cikin wannan tarkacen haka? Wannan sana'a ta jari bola ita nake yi. Irin ku ne kuke ciwo digiri mutunci. San jira sai gwamnati ta bada aiki? To malam me kake a nan? Sana'a yake. Aikin duroba shi ma kare na shi. Aikin duroba Kai gaskiya da ni wallahi ban ji daɗin wannan magana. Yamsa Multimedia presents Kaza Ruwan Dare. Shayi. A comedy with a social message. I'm not type of person whereby I don't like to hang around with classy people. Oh boy. I just can't wait to see this guy you're just blabbing about. Wow, wow, wow. Man, tell me, tell me, tell me. Je kwanan daji na saboda baya nan. Bai kenan. Yana Istanbul sai next week Istanbul ba Kuwait kenan? No, Turkey kenan. Ya, Turkey. Mun wayo a harkar ciniki irin wannan wanda kuka yi ba. After a long search, did they succeed in their mission? Find out in one day. hankalin ba wata mota bace fa ioni ce fa 2003 aka yi ta aka gama yayin ta 2006 ina taku na fi karfin na fara mota da EOD look at nan we are graduates ba mutanen banza bane girin da ya zama ruwan dare yanzu kowane gida akwai ruwan dare al'ummar kofar mazugal fiyar written by Yakubu M. Kumo co-producers Musa Ma'azu and Abbasa assistant director Tahir Aitaki produced and directed by Yasin Awal rana an yi aure na ba dina ba picnic to wallahi da in yi aure a haka gwamma mutu ban yi aure ba yaran nan nema kai ka gan kuɗin da yake ɗiba yanzu haka maganar da nake gaya ma da shi ronaldo eh. da messi suna so a biya su fiye da haka la ila ai dole na fara training babu wanda ya kai bill gates kuɗi a duniya shi wannan yaron fa mark zuckerberg duba min nawa yake da shi ne shi shi abin da yake da shi 56 billion US dollars yake da shi kuma facebook kadai ya riki kwata-kwata shekarun shi talatin da uku to ai mun girme shi ai mun girme shi kanin mu ne kanin mu ne wandare the movie coming soon